yadda matsalar rashin tsaro ta haddabi najeriya abu ne mai sosarai wanda ya tayar da hankulan jama'a da dama kuma hakan bai rasa nasaba da yadda shugaban kasa muhammadu buhari ya yi ta bayar da umarni a lokuta daban-daban ga jami'an tsaron kasar na kawar da wannan matsalar um, we are going to do our best and uh, the military and law enforcement agencies have been given a clear orders that they any bandit or any terrorist. Bisa ga irin wannan umarnin da shugaban ƙasa ya ta bayarwa da kuma goyon bayan da yake bai rundunar sojin kasar babban hamsan mayakan ƙasa Lieutenant General Faruku Yahaya ya ce rundunar ta mayar da hankali wajen horar da jami'anta kuma tare da samar da kayan aiki ingantacci suna samun nasara. Ya ce kuna gani muna samun nasara don haka dole mu gode wa shugaban ƙasa akan ƙwarin gwiwar da yake bamu wanda ke ƙara muna azama. Yanzu 'yan ta'adda sun shiga taitayensu yanzu da barayin daji da 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane ba su da maboya domin muna tafe kansu don aiwatar da dokar shugaban ƙasa ta kawar da ayyukansu. daga cikin matakan da rundunar ke ɗauka yanzu haka tana horar da jami'anta na sajamanjo da ake kira rsm da turanci horazo da ke gudana a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya wadda kuma irin ta shekaru na biyu a wannan shekara da aka gudanar kamar da su ake gwada zurfin ruwa wanda arsan ya haka sun kowa ya yi kakin suna muhimmancin koyar da mutane da ba da horo to ga manyan mutane ne cikin tsarinmu waɗanda suna da muhimmanci a tunatar da su wannan aiki so da in sun koma su ci gaba da wannan aiki suke wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske har dai yanzu da yake kasan muna ayyuka kusan ko'ina ina ko waje muna nan sojoji na ta cuɗanya da wasu mutane daban kan mu je mu mance da ka'idojin zaman mu da to koya masana harkar tsaro ke kallon irin wannan horaswa ta sa jamanjo Detective Awal Baladir mai iya ƙwararre masani akan aikata laifuka da tsaro yana ganin cewa yana da muhimmanci bisa dogaro da yanzu akwai sababbin laifuffuka ko kuma a sai sababbin yanayi da 'yan ta'adda suka fito da su. wanda kuma dole ne sai an yi amfani da abubuwa na zamani waɗanda za a cimma 'yan ta'addar wato a shawo kan matsalar da 'yan ta'addar suke haddasawa saboda haka nasa jamian jos wato in aka yi musu training kamar abin da ake cewa train the trainer ne wato wannan ana aika ilimin ne ga duk gaba ɗayan sojoji saboda sajamen jos su ne wa'anda kuma suke horon na ƙasa wa'anda ta sababbi masu shigowa da kuma na ƙasa wa'anda suke cikin aikin soja. Horar da jami'an na sajaman jos na farko da aka yi a jihar Lagos babban hafsan sojin ya ce sun ga alfanu sosai saboda haka suke saran wannan da ake gudanarwa a Sokoto zai kara kawo alfanu ga aikin na soji. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.